ka kira na amsa ka sake yin kira na amsa washin maza kake kira ko mata Allah in mata kake kira sai da kuɗi idan ka maza kake kira sai da hushi ka san ba na gudu na bar abokin gaba kuma ni ba na gudu na bar abokin yaƙi gudu cinakin kare daga ba kare ba sai dai doki sai ɗan da bai da haƙiƙa mai kiɗin maza kiɗin artabu don haka duka ba ta samu canza halinmu. mu ɗarmi ma ba ya sa mu canza halinmu sai dai kukan mai hushin ba zai ɗauka ba ina cikin baƙar bokata na ga ‘yan baƙar kada ta ruga na sa ɗan baƙin kare ya kamo ta na ba ‘yan baƙan matata tana da huwa mutanen gida na mutuwa na ce daga bana ba ni ƙara son haƙatu sai dai a gagara wuta su bacci kai mai ganga kai mai ganga kana zuwa ina zuwa in ba ka zuwa na hwasa gwange sai lamido kasuwar giya sai arna haƙurin kwaram sai goga yalo ni kewarin manya da ni ake zuwa da ni ake dawowa ba ai sai an saba ko an saba sai an daure ga ɗan ƙaramin dame da tsaban manya ba ai sai an saba ko an saba sai an daure sabawa daurewa gami da mugun sabo a gama ka a raba ko wallaba gwanin shere na kai mai ganga kai mai ganga dakata ka sha labari ɗumi ka buɗa ɗumi nika baka in na samu kuɗi ɗaya na nika ba ka kalle ni ka dube ni an haihe ni ba na haihuwa don keta wallahi dakan ɗaya dangi su aiki ɗaya na kai mai ganga kai mai ganga na taho ina tahiya sai na gamu da 'yan mata guda uku sai suka ce kai mai tahiya ina ne za ka na ce za neman mata suka ce taho ka samu ban sani ba ɗayar 'yan mayan wace ya ce ban sani ba ɗayar 'yan jarababba ce ban sani ba ɗayar 'yan mayu ce ita 'yan jarababban nan ka ɗauke ta ka kai ta gidan kolawa. yau kutuma gobe kutuma ƙare jaraba ta ƙare ita 'yan mayan wace nan ka ɗauke ta ka kai ta gidan sarkin noma yau hula gobe hula ƙare yunwa ta ƙare ita 'yan mayan nan ka ɗauke ta ka kai ta gidan sarkin mayu yau jini gobe jini ƙale mai ta ta ƙare kai mai ganga kai mai ganga wurin wuya masa mai girma wurin wuya a kai mu a dosa